tare da shugabanni na wannan masallaci insha Allah mu yau da za a ji wato takwas ga watan zirkara hijira ta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a cikin dubu daga ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna nauke wata ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan mai miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ممكن تتابعها وانا اقول لازم اكتب الاهداف دي إيه؟ من مجال احكام فضل يوم عرفه وتكلم رانا عرفه والطرق التي تسهل على الاتنان لكم عنوان الاتفاق akan mutum ya ribantu da wannan rana ranar kafa idan ana sanar da ya kaddanta gobe muna ranar da ya idan da ya tara ga wannan zirkada ɗauke talata ne ɗauke gobe talata ne to gobe muna talata ne وذلك ما شرع جواز الزكاة إن شاء الله بغير يعني أن وهنا ثم يقال لا شيء يقول لكن أما بعضهم باين هكذا الله عباد الله اتباعا على الحدود والمعروف وعلموا أن من أعظم أيام الله عند النهار zai yana da girma ba mafi yi, fasiki girma a wurin allah a wadda wajen zarfi shi ne yau ma a ranar arba wato ranar arba ɗaya ce da cikin kwanan da suke da girma ita da zarfi a wurin allah a wadda wajen zarfi za a yi kalli yau ma wannan shi ne yi ne mai albarka الذي يتسبب فيه الصالحون وتمتع الجيش الصالحين تبني الكفر مايا وجعلك الساعة الله سبحانه وتعالى ويتسبب فيه المؤمنون مؤمنين suna neman kusancin ubangijin su a cikin da nau'i nau'i na ibada da nau'i nau'i na ayyukan da abu na farko shi ne tarihin yau da arafa me ake ce ma ranar arafa ba da suke yau mu arafa ta ko yau mu shi ne ranar tara min jihar da Rangkaian hukum kita kita kira rangkaian hukum asal ayat pertama. Kemudian kita dijinkan kualifikasi. Yaitu dihujan agar anak zaitun tidak menarik. Ada perhatian di apa? a nan farfa ne da jirgin farfa yadda suna laha suna rufu ala mutum zarfi zan zaɓu na ilai suna ƙarfinan da wasu ubangi wannan bayanai alhazai sun jiya sun wata da yi da zuwa aka kwana yau a abin da yau ne kada suka ga wata da suka ba a nasai suna nan jana suna shirin biya zuwa haka to da aka yi kasuwa kuma a cikin da za a haɗa shirye-shiryen gobe a cewa an ta farfajiyar haka a cikin lafi arba يقول الله سبحانه وتعالى Sedangkan kita tidak berdua Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah cewa a kai lokacin da tsara yana ce wanda ya san hanya kuma Allah yana rabuwa da dare goma da goyon ƙarar da tafsirin rahimu banda ibn tafsirin Allah shi wata hafa ya ce shi ya haifar da zai ya kwanakin da Allah ya rabuwa da sun wannan ake kira na yare hajar shi ne kwanaki goma nan na farko da jiya wannan da nan da su wannan shi ne tsarin da aka karɓa sannan abu na biyu فضائل يوم العرفة فنظر ين العرفة ين العرفة أنا رأيت الفرنسا أنه من أفضل أيام الدنيا كلا يمضي في جنفة الدنيا في جنفة كما سأل بركة kwanaki masu kira a kai kwanakin da mutum yi ayyukan rana a cikin samunsa da wannan rana suna da rana wanda shekaru bai sani idan Allah ya faɗa mana ran ya ce gobe to Allah ya yi mana arziki mun shi wata rana mai albarka mun shi wata rana mai kima wata ake kira afuna ayyamin duniya mafi fifiya daga cikin kwanakin duniya a cikin ya gaba da rikin abbas Allah ya tsara wanda ya zai kama da اتحاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجاء لنا والبيان حتى على الربع بالرجال ما من أيام الأمر الثالث بهن عظمنا باب الصفاتين ويرد أي أكل بهم الجوع ومن الله من هذه الأيام ثم ويرد الصفاتين yana nufin wato al'ajamu da aka ce wato goma farko da zuriya wannan hadisin imam buhari ya da wannan hadisi a cikin ka Allah ya kada su su ya kai su wani kwanaki ba a kan arziki ba ne sannan kuma Allah ya kada su ta akwai wannan ranar imam ba a kan arziki ba ne يوم هذا الظلام أعظم حجاج هذه الآية إذا لا أعرف إذا في وجه جنوا وأنه صاحب يابوه إذا لا أعرف إذا في وجه جنوا وأنه صاحب يابوه أنا أقول لك سؤال هنا وأقول لك يابوه وسنة الحمد لله سنة الجنة أنت تقول لك سنة يا wanda Allah yake so ya ga bawa yana aiki cikin su san bukan nan ba shi guda ko da ke ko kika arfa idan ke azama ayyalu hadina idan ke mafi girman kwanaki wayannan kwanaki guda ko abu na biyu أنه يوم كمال الدين رانا أربعة إذن لا تحكي كده ولكن لعل يتبع ديني وكان لعل يحفظ اليوم أكملت لكم اليوم أكملت يكون الإسلام دينا ومن لا يجد وجود لجماعة وكان مثلا هذه الآية وأن الآية كانت على النبي عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء على الأربعاء ولا الأربعاء حقيقة وأن الأربعاء كانوا من الجاهلية نوم أنهم يوم يوم المرض وإذن الله رانا عرفة رانا تكامر قيم يا رانا تلعبي بس قول الجامعة أتي بس قول الرحمة رانا تلعبي التي أنت بارك للجمعة أنت كده يكسر mutum nawa za a yi da'awa Allah ya tsara ne amma da ya nace ta yanka bayan Allah da Allah ya tsara rana ce ta gafara rana ce Allah ya tsara bayan ta gafara rana ce Allah ya tsara bayan ta rana don sai ka tashi tukuru ke ma ki tashi tukuru ki an tsara alkhairi domin samun karatu waɗanda za a wa wannan dama da kuma za a wa ta hadisi ya tabbata da ruwan aisha Allah ya kara maka yadda kace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min yawmin أكثر الحي عتق الله فيه عبده من الناس باب وجهه Wata Allah yake yawan 'yan bawa da gaggawuta min yau da araba kuma da rana duk cikin kwanaki na duniya ko cikin ramadan ko wasu kwanaki to babu kwanakin da Allah ya yanta bawa daga wuta sama da ranar araba wannan hadisin imam muslim ya fitar da wannan hadisi malaka yamma da muslim ya kamata da musulmi da musulma an yadda fi min al-tawba da yawa da tuba da yawa da istibaya saboda ni da sabon gashi mai da za a yantawa da da gawa Allah ya kare abu da hudu yawon yawon ويوم المبارك بهذا الموجود إذا لا نعرفها لا نأتي الله يكي يوها يكي يوها الفهر من الكتاب وإن تأتي ولا أكثر بعد الحرب يرى ملائكة الفهر من الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم زي في المتعة الأربعة زي malakatun ke sarkin samaniya sai ke musu ya kusa taron malakatu waɗannan da suka ga mutuntar da zan bayan allah ne waɗanda suka tsayu domin ibada ga allah su jihar da wata ko kaliyar suka yi kula suka yi yanzu suka yi tsaye suna da da wani wannan malamin sarki kamar kira ake zuwa ga malamin su ga daraja da matsayin da bayan ana zuci tsaye a arfa ke ne ana yi sa a kwanwa ta biya malamin sarki biya mutu yi kaktar sarrafa yi wato azumin ranar arfa yana kankar da zubin shekara musamman zuba da Allah ya taɓa kayan ya yi azumi azumin asalin kuma gobe ta kanta azumin haka wannan mutum ya faɗi babban ya yi wahala saboda ni ya a jere da a jere. ya karbi alheri da alheri yau da ganin gobe arfa Allah ya karbi ya kule kuma gobe kan ya wuna ta wanda ya wanda ya karbi ba a rasu ya wani yana kan karbi mutum shekara a nan alaihi wa sallam ya ce ya bi yau tabbatarwa daga Allah a shekarar da wadanda ya ce kabbar yana kankar zulmi shekarar da ta zo da shi wasan da zafi ba da shekarar da zuwa ya ce ta kaka shekarar da ke da biyu ga dama mace yana amma da zuwa kwanar gari haka ne zai tsara da zai da kusurin komi kawai kan musulmai biyu jiran da biyu mutum zuciya da lalata da kasala ya ji da kwazo amma kan suna da tsazuri na rashin lafiya ko yanayin tafiya idan bai yi da ba a zargi ba a zargi amma haka dai ba a zargi ba a zala mutum ya ɗaukar azumin nan gobe a daidai da an kawar gaskiya ana ji mai tsoron rayuwa ne Allah ya kama da haka gobe ba ta ji ba da babu kuma babu kowa haka haka sai dai wanda aka da ruwa wa hada da gani haka amma ba da yake wannan ba da kai ka haka duk wanda ka haka sai haka ba ka ba dan wani wata rana ya fara da kowa kowa ba su da wannan ita to kai ma da ni na ga kullun su masu aikin hajji wannan a gidan arabu zuwa ta hajji da ke yawan na abubuwa da kuma shari'a ta kauce mutu ya sa ta kauce mutu saboda wahalhalu da abubuwan nan wani zafin rana da abubuwan kuma shari'a ta san manufa da kuma ta kauce mutu saboda haka ba da amince amma mu ba mu da damar ruwan nan da ruwan mu da kuke da gida mu da aka sunna ta mana hajji ya sunan damar su tsayuwa da suna ya suna suna tsayuwa haka da haka wannan hukuncin amma da hajji amma wanda ya kuɗa harama da hajji ba sunan da hajji abin da a suna da haƙƙarsa shi ne rashin jira ya ci abinci me ya ci ma da yasa aka ce ci abinci ليتقوى على الدعاء ذكر سابق أكبي لا يتقوى على هذا الله تعالى والذكر للذكر وانتظر كان دعاك أي أعطاء الله أعطاك بأعطاء أدل يرفع وليه تلاوة القرآن وليه تنبيه يا وليه تنبيه duk abin da aka wani da kuma zika ga mutu ya tun da na bari sai rana ta awa da tun da na da an yi mutu a zuwa ya azaba a yi na a yi azaba ta ta a yi na ta ajiyu sai sai ajiyu duk wanda aka yi sallana ya sai dai wanda a yi zai da kuma wani mutum kun sun ba wanda aka yi suna jin hawa ya hawa wani yi ne ga adam da ya rasa aska ana kasuwa sai ya rasa ma <coughs> suna kasuwa ku ga ga ya aka ke gana azumi ba za ka samu rabuwa ba wajen yin wannan addu'a da zikirin da kuma sauran wannan da aka abu na uku mafi addu'a ita ce ranar sai ku zuwa siyon arafa mafi bibiyar addu'a addu'a da mutum ya yi ranar arafa to da da ina masu abinci ina masu abinci duk muna da ko daga cikin kawai kodai ba sa to ga dama sa ta dama ta ta ga Allah ya guda mana gobe za mu shiga ranar da ake jira ranar da karba addu'a ne kowane zama a gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ke karɓar du'a du'a ya ba وفي ذكر أفضل الدعاء على العالم وخير ما كنت mafi alkhairin abin da zai faɗa da ni da annaba da kuma gaba ne shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaje gobe da suke wanda hajjara ana kuma yawan kai in Allah ya kula mana da azumi in ba ka kawo da mutum da rukun da za وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويوم الله ويوم تهيئة كبر بني حمدا بهذا الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر mutum ya mata da zaloli ba a suna da yau da yi ka akwai abin da yake wannan damar wurin da ya azurta da kulawa da a waɗannan abubuwa su ne aka ambata mana daga nan sai abu na hudu turkun tusafidu ala gidani yau da haka hanyoyin da za su taimaka mana wajen samun ribar ranar haka hanyoyin da za su taimaka wajen mafa'idansu da ranar haka to kaga wannan mauna bukatar kowa bukatar mata da suke cikin gida ah, na tabbatar da kuna da cin ku da kakar da ku idan yau ta addu'a su duk kuna hannun su ita in ma ku hannun sai ba kun na gode in ma ku da gode ba kun mafuta ku yi haƙuri mu mai mai kama mafuta in na gode sai ku hannun

wajen ribar da waɗannan kwanakin masu kuɗi akwai duk abin da aka kira wula abin da ake kira a tattalasu da ta ta'ala sarki ta Allah abin nan da za ka yi kai saboda Allah ka kai saboda Allah duk ibada za ka yi gobe yi kokari da yi saboda Allah fa inna Allah la yaqbalu min al-amal Allah ba hatta ma kana khalisan wa mulki sai aiki da aka yi don Allah da neman yarda Allah ya ce wa ma kullu illa bi haqqillah wa ma kowa ya yi abin da zai don Allah karka yi gama tsikari karka yi don neman riya ko don guda kuta Allah ya kasu ta mana abu na biyu tuba ga Allah a tsawon tuba da a tuba da gaskiya duk wanda ya tsaye da don laifi tsakanin ne da Allah sun dare ya tuba idan mutum na son ya tsaye nasara a rayuwar zai samu zai mu bukata to sai ya furta da ya roƙi Allah wanda wajen sarki ya tuba mu Allah tuba da wata nasiha idan ya tuba da wata nasiha to ya dace shi ke wa ya bangi kawai da kuma yau na haka ya kamata gabatar ranar arfa da zo an yi tuba da abin zuri da zuru kowane bawa ya tuba daga dukkan zuru da suka aikata duk zuru da aka yi tuba domin samun dacewa da gafarar rahamar Allah Allah ya ce wa duk kullum da ta jami'a wa duk يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا wanda suke taimaka mana wajen ribantar wata rana ta harba shi ne alwahafa zuwa arasarwa kiyaye sastori duk abin da za ka yi kokari gobe ka ga cewa ka yi sallar asuba cikin jami'a kyau yanzu ne ba kun muhimmanci ba to shi ko sai ya kawar da ba shi ke sai ya gani ko shi an wani bambu ko sai ya dare to a yi kokari ko za a daura da ba Allah e e ta ba mu da ba su ba da yin da kike da za ka yi gobe ka yi tun masallaci a yi ganin sallar su ba da tare e da juna Allahumma sai dai wanda aka wani uzuri amma in dai ba mu uzuri to ko a yi sallar su da tare da kai a cikin jami'i wanda aka uzuri kuma ya yi sallar na a cikin lokacin ba to tun daga nan kari da wuce da kuma kari da ciwon na rana an gane ko as-salawatu ko as a a'zamu arkanil islam sallah ita ce mafi girman rukunan musulunci bayan shahadatu Allah ga hanyar النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن أول ما يحصل إليه العبد يوم القيامة الصلاة farko abin da za a ba wa hisabi da shi ranar kiyama shi ne sannan don haka aikin gari sannan da ta asuba gobe a sami ka sannan asuba cikin jami la'asar cikin jami magariba cikin jami ishari cikin jami abu na biyu ko na uku idan kuma al'isarun da zikiri gudanar su mai wani suke kabar bari hailala da biyu da bari ana su da wani wani abu na biyar a al'isarun da zuwa mu yawan ta addu'o'i addu'a wannan ana su kowa ga mai yawan addu'a

akwai wannan addu'a Allahumma zikirni wa walidayya musamman in kai wata addu'a kawo kan kawo baya Allahumma zikirni wa walidayya Allah ka yi min gawara kuma ka wa uwa ina gafa Allahumma zikirni wasuwa da dariya in tana da yaka ta ne wani akwai tsarikin dariya tsarikin dariya allahu wani zirri wasuwa da dariya na wani mummini na wani mummina ko kuwa mummina ne wannan abuwa wannan addu'a tana ce abin da ake su so yawai ta gobe rabbi jirgi allah ta yi gafara wani wa wani gayya kawa yi na gafara wani ne muminina kawa ne gafara yau mai kuma da ranar da za a tsaye da ta kaga cin wannan addu'a tawa kanka kawa yayanka kawa sauran munigai gaba ne su zuwa shi Allah ya samu dace daga cikin addu'o'in sa da an bayi suna yin wannan addu'a Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ai ba sai mun mai da ko Allahumma a'inni ala dhikrika وشكرك وحسن عبادتك Allah ka muke ni aka ambatonka da goge maka da kuma kyautata ibada zuwa gare ka ita ma tana ta uku Allahumma a atin riqabana minan nar Allah ka yanta wuyoyin daga shiga wuta اللهم أحب رقابنا من الله Allah ka ɗan turoyin ga shiga wuta. Daga cikin wannan addu'a ta mutane kirki akwai Allahun ma'asilin ahwalin musulmi Allah gyara halayen musulmi. Waɗannan addu'o'i da ya daga nan suna nan jirgin sai ya yi wa ta Allah ya rubuta mu ne abu da jahilin ke taimakawa wajen ribantar gobe shi da kira'ar Qur'an karatun Qur'an eh, Allah ya ce inna hada al-Qur'an ya'ti inna in kana son ka zama daidai sai kowa shi ne ka rubuta ƙur'ani sai ka filawa ka san ma'ana kai ka haddace shi ka kiyaye aiki sannan abu na bakwai a sadaka ko da yusa sadaka da kyautatawa ana son sadaka ana son kyautatawa da ana ya kula mana gobe inda halin jiriya ba su azumi a kudin ba duk wanda Allah ya ba dama ana azumi gobe to akwai ba su ne wanda su ba azumi ba kuma a kudin ba sai ku shirya ba a kudin ba wanda insan kyautatawa zuwa ga bayan Allah mutane da dabbobi da kyautatawa wannan yana da cikin ayyukan alheri a sadaka mutum da suruwar tafiya sadaka tana tsoron zama bakin kama ya tafi kurmamun nara kamar yadda kasar ruwa suna kyauta saboda haka a yi kokari a yawan sadaka gwargwadon abin da allah ya bari mutum ya yi sadaka na lokaci wanda lokaci suna zama ya ba dan bari ne to ana jin saura kana bari ne wasu na azamin a amalin yana da cikin mafi girman ayyuka shine yawon fukara ce da talakawa wa musa a yanzu mun kaji yana da cikin daga cikin hanyar da ke taimaka akwai tarkul mahafi barin saba wa Allah da zunubi eh, mutum ya bar riba mutum ya bar annabi man mutum ya bar ƙarya mutum ya bar kirki da sauran ayyuka da safa Allah nasara ana son ka yawan kabar bari kabar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ولله الحمد mutum da warware an ce tun farkon kwanaki da aka yi wa a kai mutum ya kai gwargwadon abin da Allah ya gwargwado na goma shi ne tsirki bari eh tsirki bari ana so mutum ya yawan tsirki bari duk da shi ma yana cikin wannan amma dai na goma tsirki shi ne istin tsarin azubar yau wato ganin jin girman wannan gini na arfa ana so kowane gobe aka waye yi ya ji girman wannan yin, ya yi yin ya darajar tashi kada ya yi ayyuka na saba wa Allah a cikin wannan yin, sai dai abubuwa na girman Allah sanar girman Allah ta wata imamun a ah, ƙunan qayyim ya ce ba'u ba'u yawm yau ma'ar من يعمل بيدي شيء هنا عارفه وهو يوم القرب شيء هنا لكن هو تشعر بالجديد والإجابة شيء هنا عارفه الدعاء إمام النووي يجي سوى يستحق الإنسان من السنين أنا أتوحيوه يتسفري لا نعرفه والدعاء إلى الدعاء في يوم العرفة شيخ الإسلام من التنبيه يجي سوى azama ayyami eh yitra azim lahadir azama ayyami addu'a wa zikir wa zikir mafi girman kwanakin zikiri shine yawan mafi girman kwanakin da addu'a cikin ka yawan zikiri cikin shine a yi kiran sallah a wata tambaya ya abu halittin an kabarin nan shi ke nan sai mu sha Allah kuma in Allah ya da gobe ma irin wannan lokacin za mu darasi tsakanin magarba zuwa sha don da na san gobe a kawo ya tana ba abu amma dai daukewa da mu juri yadda Allah ya da mu yau muka juri gobe ma mu daure baya an buɗe baki kowa ya zo da ta buɗe baki sai mu fiye mana kara a kan abin da ya shafi wato fadalar ranar lafiya da kuma ayyukan da ake so a yi a wannan rana muhimman ayyukan da ake so Allah ya sa magana muna roƙon Allah baya da taimaka wajen gudanar da wannan karatu Allah ya sa ka mana alheri mai wannan gida da makwabcinsa Allah ya kama ta musu Allah ya baka da ke jibiyar lafiya ne Allah ya baka shi lafiya alhaji abakar wallan Allah ya kara masa lafiya a ke shi ya da waran wanda shi Allah ya kasa rayuwa sai ya yi mai duka ayyuka da ke na ayyuka a kai a wannan masallacin da aka zuwa ke Allah ya zaka masa alkhairi Allah ya kusa kusa da gidan aljanna lokacin da yana rayuwar shi duk abu kai da wani masallaci sai da shi ne kai kuma ga shi nan Allah ya ba shi yaya wanda suke da tsayin da kafin abin da ya dace wannan wurin sai da kafin da kai muna godiya ga a wannan masallaci alhaji musamman kwallo jirgin kwallo shi ma da ya ba da kuma wani karfin kudi naira dubu biyu domin a gudu da waɗannan takardun da ba ga mamurta Allah ya saka mu da kai Allah ya kuce gidan aljanna kuma bayan da su ka su kada da hore da duk wanda ya fara zuwa da musamman ki da su gani ga ya ta da nuna da wannan karatu da shi Allah ya saka mu da kai dan sosial media mu Abdul Rahman na su da ta yadda suke kokarin yada wannan karatukan ko ina da ko ina domin karatukan shiga Allah ya kamto da aljanna Allah ya kamto da mu a kan cikin duro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai kira a an sa da wasu an kira Thank you. الله أكبر الله أكبر الله